salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa asabihi wa manita da bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan sha'ban hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari huɗu. da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawjidi sadat al-malikiya min al-qur'an al-karim a yau za mu tashi shafi na arba'in da uku daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم إذا صار ري يجا غورنشيكا إن صار ري يفزجيكا زوا غساقا ما ونا الأمر من هجمة والشرع المستقيم لكم الشريعة وان ديك بيكي تتنبايا نو وجن وان الأمر من هجمة kowane umarni ne mai hikima da kuma shari'a mai kake tunda ya ce idan son rai ya fuzge ka zuwa ga saba ma wannan umarni mai cike da hikima kuma shari'a mai kake wani umarni ne mai cike da hikima shi ne sabaru ala jauril a'imma yin haƙuri a kan zalunce shugabanni kuma ya kawo hadisi ingantacce ko ce hadisai ingantattu daga cikin hadisai wanda suke fusgan hankali sosai shine wannan ruwaya na muslim hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu an wanda yake maganar cewa ya kunu ba'adi a imma la ya hata duna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati za a samu shugabanni bayana wanda ba sa neman shiriya da ta kuma ba sa koyi da sunnata kaga wannan hadisi ya kai intaha wajen siffanta mana shugabannin da za su kasance a ƙarshen zamani da kuma irin ɗabi'un wayannan shugabannin shugabanni ne wanda ba su damu da ainihin wato neman shirya da shirya manzan Allah ba farko shugabanni ne wanda babu ruwansu da adalci adalci yana daga cikin shirya manzo sallallahu alaihi wasallam babu ruwansu da tausayin talakawa tausayin talakawa yana daga cikin shirya manzo sallallahu alaihi wasallam babu ruwansu da yin hukunci da alkur'ani hukunci da alkur'ani yana daga cikin mai shirya na manzo sallallahu alaihi wasallam babu ruwansu da nisantar haramun za ka gansu suna kusantar zinace-zinace suna mu'amala da makaɗa duk inda sabon Allah yake za ga wa'annan shugabanni suna gaggawa zuwa gare shi to a shi ne manzan Allah ya ce ya dunkula ya ce la ya hata juna biyu hudaya Hmm? <coughs> mutumin da aka ce baya neman shirya da shirya annaba ai an gama yanzu wasu shugabanni ne na Najeriya ko shugabanni na duniya gaba daya su wane ne zaka ce yanzu kai tsaye suna neman shirya da shirya manzo ko kuma suna riko da sunan manzon Allah a cikin dukkan al'amura shugabannin da suke mulki a wannan zamanin sai dai hakuri ko in ka ce kana so lalle sai an samu shugabanni irin abubakar da umar to ina ganin wato ka nemi wato ka janyo dalaba ganmu an gani ka ce wa kana son shugabanci kai ba ma shugabanci abubakar da umar ba shugabanci irin na mu'awiyar dan abin sufiyan ka ce kana so ka samu adalci irin nasa da kuma taɗibiki irin nasa kai ba ma wannan ba shugabanci irin na umar dan abdulaziz kai ba ma wannan ba shugabanci irin na haruna rashid an gane to kaga a shekenan maganar manzan Allah ya yi gaskiya ko ko manzan Allah bayan ya tabbatar da wannan maganar cewa ga irin shugabannin da za a samu a ƙarshen zamani kuma sai manzan Allah ya gaya maka yadda za ka yi mu'amala da wayannan shugabannin to inda gizo ke saka mutane suna karanta hadisin sai a wuce shu mafi yawan mutane a garuruwa suna sanya littafin bukari da muslim a sauke shi me ya sanya ake karanta bukari da muslim a sauke amma wannan hadisi bai yi tasiri a rayuwarmu ba ai ya kamata a ce wannan hadisi ya yi mai ya yi tasiri a rayuwarmu shin duk garuruwan da 'yan salafiya suke duk garuruwan da ahalin sunna suke ba sa wasa da karatun bukari da muslim su kuma a cikin bukari da muslim akwai wannan hadisin mutum zai karanta wannan hadisin a bukari ya karanta wannan hadisin a muslim to ma menene ya sanya hadisin bai yi tasiri a rayuwarmu ba an gane shin yanayin yadda muke mu'amala da shugabanni yanzu a najeriya shin ya yi daidai da abin da yake rubuce a cikin sayi musulmi? bai yi ba to shine malam ke cewa fa adakal hawa idan san rai ya fuzge ka ila mukhalafati hadha al-amr alhakim zuwa ga saba ma wannan umarni mai cike da hikima wa shar'il mustaqim kuma shari'a wanda yake miƙaƙe na'am falam tasma wa lam tuti li amirik sai ya zaman to baka ji ba baka yi da'a ga shugabanka ba lahika kal ism to zunubi zai riske ka wa waqa'ata fil mahzur za ka fada cikin haram zunubi zai riske ka kuma za ka fada cikin mai haramun wa hadha al-amru an-nabawi min tamam al-adl alladhi ja'a al bi wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin cikan adalci wanda musulunci ya zo da shi yana ya zo ya kira wannan cikan adalci فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع lalle shi wannan wanda aka buge shi din wanda manzo Allah ya nuna shugabanka koda ya maka bulala ya buge ka a bayanka ya kwace maka dukiyanka kai hakuri to shi wannan wanda aka buga din idan bai ji ba bai yi biyayya ba wa zalika al-madrub idza lam yasma' wa yuti kuma shi wannan wanda aka buga an mai mai tare wancan wanda aka buga wancan wanda aka buga idan bai jo bai biyayya ba abda afda zalika ila ta'dil al-masalih ad-diniyya wad-dunyawiyya sai wannan ya janyo zuwa ga wofintar da maslaha na addini da duniya wannan abin zai janyo a wofintar da maslaha na addini da duniya kaga wannan magana da ya faɗa magana ne mai zurfi ko babu wanda zai riske shi sai wanda Allah ya zaba in kana daga cikin wanda Allah ya zaba ana faɗin maganar nan zai shige kwakwalwanka amma wallahi in Allah bai zaɓe ka ba wannan magana sai an daɗe ana bayani baka gane ba an gane shi wannan wanda aka buge shi ba shugaba ya buge ka ya kwace ma dukiya da kai magana kuma ya maka bulala sai manzan Allah ya ce ka yi haƙuri kada ka ce za ka tada tarzoma kada ka ce za ka tada hankali har sai an masa tawaye an gani sai malam ke cewa wannan wanda aka buga din idan bai yi aiki da wannan hadisin ba to abin zai janyo ya wofintar da maslaha na addini da maslaha na duniya shin wani maslaha na addini zai wofintar wani maslaha na addini zai wofintar wani maslaha na duniya zai wofintar kawai dan an buge ni na ce ban yadda ba shugaba an gane ya mun bulala an kuma ya kwace min dukiya ni kuma nace ba zan yi hakuri ba dole sai na nemi haƙƙina ana ha maza ha mata sai na nemi haƙƙina shi menene laifi na shin dole sai na yi hakuri eh dole sai na yi hakuri wani ya ce ba dole bane to ya kenan ba dole ba ya kenan to don na ƙiyafe wa sai yaya Eh? a'a wa ina nufin in baka yafe ba ka nemi haƙƙinka da ƙarfi zai yiwu in ya zama to baka yafe ba ka nemi haƙƙinka da ƙarfi ka ce dole sai ya baka in bai baka ba ana ha maza ha mata sai ka karba kuma za ka iya neman mutane ka tara mutane a hankali a hankali ka ringa tara 'yan tawaye wanda nan gaba za su fito su nemi haƙƙinsu a yi fito na fito da wannan shugaba ɗin to shi ce idan ya ƙi yin haƙuri rashin yin haƙurin shi zai janyo zuwa ga wofintar da maslaha na addini da duniya ba wofintar da maslaha na addini da maslaha na duniya kamar yaya yaya za a yi a wofintar da maslaha na addini na idan aka ce za a ɗauki makami muka ce wannan shugaba a zalimi ne bari mu nemi haƙƙinmu a yi fito na fito da shi to da zarar an ɗauki makami to wannan ɗaukar makami zai janyo yaƙi in aka fara yaƙi za a samu rashin kwanciyar hankali sannan daga nan za a fara zubar da ainihin rayukan mutane a zubar da jini da an fara zubar da jini kwanciyar hankali ya kare ga al'umma to nan wajen dama karatun addini yana yiwuwa ne a saurare shi a fahimce shi idan akwai kwanciyar hankali yanzu wannan karatun da muke yi har ma muke iya bayani cikin kwanciyar hankali saboda babu yaƙi ne ko inda akwai yaƙi to ba na tunanin za mu iya zuwa masallaci mu sallah ballantana ma a ce mu zo mu saurari karatu in har mun kokata ma mun zo mun yi sallah za a ringa Allah Allah idan da sallah kowa ya gudu gida ya je koyi haka ne to kaga shi kenan in har aka fara yaki maganar sauraron karatun addini ya kare maganar mu tura yaran mu makarantar islamiyya a je a yi karatu ya kare maganar a ringa zuwa garuruwa ana yin wa'azin kasa ana wa'azin local government ana wa'azin su ce ya kare in kaga ana sanar da cewa yau akwai wa'azin kasa a waje kaza yaya akwai zaman lafiya kenan in babu zaman lafiya babu yadda za a yi idan malaman suka matsa sai an je sai dai su je su kaɗai. ko to kaga ashe in aka fara yaki maslaha na addini zai kubuci kuma babban abin da ya kawo mu duniya shine dan mu bauta mu Allah in karantar da karantar da mu abin da zai samu bauta ma Allah ya kubuce to kusan ma babu amfanin zuwa mu duniya din an gani a yi shekara talatin ana yaki mu shekara talatin ba karatu to shin wannan yakin ya janyo mana maslaha ko ya ɓata mana rayuwa ya ɓata mana rayuwa an gani saka mun zo duniya ne don mu bauta ma Allah duk abin da zai janyo ya hana mabautan Allah nan bai halatta ba shi goyon baya ba ku bai wannan sannan maslaha kuma na duniya kuma shi ma a fili yake kwanciyar hankali ke za a yi kasuwanci ka je kasuwa kaga yan kasuwa an kasa kaya ana siyarwa kaga kwastomomi cikin kwanciyar hankali an yi fakin da mota an siya an yi fakin da mashin an siya masu tafiya a ƙasa sun zo sun siya duk wannan gaba ɗaya kwanciyar hankali ne in babu wallahi kai kanka ba za ka kasa kaya ba ballantana ma masu siya su zo siya sannan in babu kwanciyar hankali manomi ba zai yi noma ba ballantana ma a ce ya yi noma a zuwa fa'idansu da shi zai ji tsoron kare ya shiga daji a kashe shi sannan da kai da 'yan uwanka ba za ku yi zumunci ba kuma inda to wannan shine abin da malam ke nufi a nan shine na ce fahimtar wannan al'amari sai wanda Allah ya zaba yanzu duk wannan bayanin da ne wala wani bai gane ba in har kwakwalwanka ya kasa gane wannan to gaskiya Allah bai zabe ka bane kai ta roƙon Allah ya zabe ka eh. fa ya kawo zulmu ala jami'i ra'iyyati aw aktharihim sai zalunci ya auku ga mafi yawan talakawa ko ga dukkan talakawa ko mafi yawan su wato akan zaluncin da aka yi ma kai kadai ka janyo wato zalunci ya zo ya auku ga dukkan al'umma da ka yi haƙuri da kai kaɗai shugaban zai zalunta da ka ƙi yin ka zo ka tara ainihin talakawa aka zo aka yi tawaye gare shi aka fara yaƙi to a nan kuma da za a fara da shi a lokacin ya fi zaluncin da shugaban ya yi maka wa bi zalika wa bi zalika yartafi'u al da wannan ne adalci ke daukewa daga garuruwa fata ta haƙaƙa mafsada sai barna ya tabbata wata haka bil jami sai barnan nan ya riski kowa da can shugabannin suna ɗan zalinta wasu ɓangare ne an gani yanzu duk complain da muke yi za ga wasu wasu ɓangare ne yake ɗan zalunta wasu ba suna samun haƙƙinsu to amma idan yaƙi ya zo to kowa ma za a zalunce shi in yaƙi ya zo kowa da kowa sai abin ya shafe shi bainama law zulima hadha amma da a ce shi wannan bawan Allah za a zalunce shi shi kadai yayi hakuri wa hatasab ya nemi lada a wajen Allah wa sa'ala Allah al-farja ya roki Allah ya yaye masa bakin ciki wa sami'a wa kuma ya ji yayi biyayya ga shugaban laqamatil masalih da maslahohi sun tsayu wa lam tata'abbal da maslahohi ba su lalace ba wa lam yudi haqqahu inda Allah ta'ala kuma haƙƙin shi ba zai tauye ba idan shugaba ya zalunce ka ka ce wannan zaluncin da ya mun ka gaya ma Allah ban yafe ba Allah zai karɓa maka haƙƙin ka an gane wannan ai duk wani zaluncin da shugaba ya maka in ma zalunci ne ya taba maka jikin ka ta hanyar duka ko abin da ya kama da wannan ko kuma ya kwace maka dukiyanka ko abin da ya shafi mutuncinka ne ya ci maka mutunci idan ka ce baka yafe ba to dama manzon Allah ya ce mana sallallahu alaihi wasallam wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninta da Allah idan shugaba ya zalunce kace Allah ya isa to babu shamaki tsakanin wannan addu'a da Allah Allah yana amsa nan take fa rubama awadahu Allah khairan min da yawa Allah zai musanya mai da abin da fi wannan alkhairi abinda wannan shugaba ya kwace mai na dukiya ko zaluncin da ya masa na mutunci da yawa Allah ta'ala zai musanya mai abinda ya fi wannan alkhairi in ya yi hakuri ba wa ruba rubama dakharahu lahu fil akhirah wa ruba ma kuma da yawa Allah zai iya tattalan mai da wannan alahira an gane ai na'am eh wa kada dai ko oh, eh, wannan zalumin ba iddakharahu ne wa rubbama iddakharahu lahu fil akhirah da yawa Allah ta'ala zai tanadan mai wannan alagira wa hadha min mahasin shari'a wannan yana daga cikin kyawun shari'a fa innaha lam lam tatarattab as-sam'a wa ta'a ala 'adli al-a'imma nam fa innaha lam turattib as-sam'a wa ta'a ala 'adli al-a'imma lalle shari'a bai jeranta ci da biyayya akan adalcin shugaba ba ku duba wannan maganar shari'a bai jeranta ji da biyayya akan adalcin shugaba ba shari'a bai ce sai shugaba ya zamanto adili sannan a yi masa biyayya ba inda shari'a ya faɗi wannan yaya da kuke tunanin zai faru shari'a ya ce shugaba mai mulki kada ku ji ku yi biyayya a gare shi sai ya zama adili idan har ya zama azzalimi ku ci a gare shi ba biyayya duk abin da ya baku umarni ka ku ci ko ka ku nasa biyayya me kuke tunanin da ya faru inda an yi haka an gani sai shari'a ya ce mana mu yi haƙuri ko da shugaban azzalimi ne in dai abin da shugaban ya umarce mu mai kyau ne shi shugaban ya umarce mu da abu mai kyau mu ji mu yi biyayya inda kawai ba za mu masa biyayya ba in ya yi umarni da a saba ma Allah subhanahu ta'ala kuma yanzu wannan haiti to yana daga cikin adalci na shari'a da kuma kyawo na shari'a inda bai jeranta ji da biyayya akan adalci ba da shari'a ya ce sai shugaba ya zama adili da kusan mafi yawan shugabannin duniya gaba daya da gaba daya in suka ba da umarni ba za a bu ba in kuma an kibi mai zai faru za a zauna lafiya shugaba ya ba da umarni a kibi to zai ɗauki mummunan mataki akan wa'annan mutane domin babu abin da ke zaunar da shugabanci face biyayya inda dai mutane suka yi biyayya to al'amari ya lalace an gane to kaga in dai aka ce za a sanya ka'ida sai shugaba ya zama adili irin abubakar da umar ko irin muawiya dan abin sufiyan ko irin umar dan abdulaziz ko irin wani ko irin wani ko shugabanci irin na Sheikh Dan Godiyo a nan Afirka an gani aka ce sai shugaba ya zama haka to ina ganin da ba a zauna lafiya a duniya kusan mafi yawan annabi ya riga ya gaya mana mafi yawan shugabannin da za su yi mulki karshen zamani azzalumai ne mafi yawan shugabannin da za su yi mulki ba sa bin dokokin Allah an gano wannan ko to tunda dai azzalumai ne kuma kana zama a kasar su suka ba da doka ka kibi to kusan in ma su kashe ka ko su azabtar da kai ba za ka ji daɗin zama a ƙasarsu ba kuma wannan ƙasa ɗin in talakawa suka yi bore ƙasar nan ba zai zaunu ba an fahimci wannan ko ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا da a ce al'amarin haka ne da duniya ya kasance dukkan shi gaba ɗaya wato yaƙi da kuma zubar da jini in an ce sai shugaba ya zama masumi, sai ya zama adili kafin a yi masa biyayya to zai zama to tun daga saudiya su iraki su iran su sudan a je kasashen turawa a je ko'ina ko'ina gaba ɗaya sai an zubar da jini kuma ko'ina idan shugaban ya ba da umarni za a yi masa tawaye in an yi tawaye kuma sakamakon ba zai yi kyau ba da duniya ya zama gaba ɗaya wajen zubar da jini da kuma wajen yaki alhamdulillahi ala lu'fi dukan yabo sun tabbata ga Allah akan tausasawan shi mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna eh mu duba littafin mu'amalatul hukam wannan bayani gaba daya za mu same shi a littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna نعم أسماء العلماء الذين وقعوا في محنة القول بخلق القرآن سنة يا malamai. wa'inda suka auka cikin jarabawan cewa ƙur'ani halitta ne malaman da suka auka cikin wannan jarabawa ya zama to gwamnati ta kama su an tilasta wa malaman dole ne sai sun ce ƙur'ani halitta ne in ba su ce ƙur'ani halitta ba za a yi ta azabtar da su har sai sun mutu fi asirin imami ahmad ibn hanbal ma a tasnifihim eh a zamanin imamu ahmad malaman da suka rayu a wannan zamanin kuma gwamnati ta kama su ta tilasta musu sai sun yi imani da wannan aƙida tare da kuma za a kasa su kashi-kashi فالعلماء الذين وقعوا في هذه المهنة ما cikin wannan jarabawa نستطيع تصنيفهم إلى خمسة Za mu iya kasa su zuwa kashi biyar الأول من ثبت ومات في المحنة akwai wanda sanda aka kama shi aka tilasta mai aka azabtar da shi dole sai ya ce ƙur'ani halitta ne akwai wanda ya tabbata ya ƙi yarda ya bi ra'ayin gwamnati kuma ya mutu a cikin wannan jarabawan akwai shi man sabata من ثبت وتعرض Na biyu akwai wanda ya tabbata kuma ya bijiro zuwa ga azaba an gani ya tabbata bai yadda ya bara ayin gwamnati ba kuma an kama shi ana ta'azabtar da shi ana azabtar da shi amma bai mutu ba الثالث man وافق taqiyatan na uku akwai malamin da ya goyi bayan gwamnati amma fa a zuciyar bai yadda ba an gane ga zahiri ya dace da ra'ayin gwamnati amma a zuciyarsa bai yadda ba an gane da ya faɗi wannan magana aka kyale shi sai ya samu dama ya gudu za mu ci wane ne shi arabe man ba. na hudu wanda ya gudu akwai wanda kawai shi da ya ga fara wannan fitinan bai ma yadda an kama shi ba guduwa yayi kawai yaga an ce fa gwamnati ta kawo doka duk wani malamin da zai karantar a zaure ko zai karantar a islamiyya ko zai karantar a kaza ko za a bashi wani aikin gwamnati dole sai ya yarda da wannan aƙida din in ko bai yarda ba to dole sai ya daina karantarwa kuma za a kama shi a kulle shi a kurkuku da malamin ya ji labari sai ya kwashi kayan shi ya gudu ya bagarin a shi ba na'am الخامس من أعفى أو نجا anyi أن يعذب أو يهرب من أوفي أقول وانا أكي بس أفوا أو نجا أقول وانا يسيرا ba tare da an masa azaba ba ko ba tare da ya gudu ba an gane ko an masa afuwa ko ya tsira ba tare da an masa azaba ba ko ba tare da ya gudu ba na'am أولا نبركو العلماء الذين ثبتوا ولم يقولوا بخلق القرآن ما لمن دسك تبتا بس فدر رأيين شوى قرآني هلتا بني أنغاني سن تبتا أكان رأيينسو نبركو أقوى الإمام أحمد أقوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سنة 164 إلى سنة أنهي بيشي هجرة النبي ناصري da 64 kuma ya rasu hijira annabi na 241 na'am sabata wa sabaka ala darbi wa sijil ya tabbata kuma ya yi haƙuri akan duka da kullewa kullum sai an bai bulala fa wal man'i min at da kuma hana shi karantarwa ita gwamnati ta ce duk mutumin da yake da wannan aƙida an hana shi ya karantar to imamu ahmad an kulle shi kuma kullum sai an masa duka sa'annan an hana shi karantarwa mu duba siyaru alamin dubala na imamu zahabi an gane ko mujalladi na sha shida shafi na ɗari da saba'in da bakwai wa tabaqatul hanabila mu duba littafin tabaqatul hanabila mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyu albidaya wa nihaya mu duba littafin albidaya wa nihaya na ibn kasir mujalladi na goma shafi na ɗari uku da talatin da biyu الثاني محمد ابن نوح ابن ميمون نبي أقوي محمد بن نوح بن ميمون شي يا رسول هجرة من ذا الله نقريبي لشاترة ثبت على العقيدة الصحيحة يا ثبت أكان عقيدة إن كنت ومات قبل الامتحان يا متو كافر جرباوا أنا كافر أفار جرباشي ya rasu wa kana ma al-imam ahmad fi tariqi ila al-ma'mun ya kasance tare da imam ahmad wato hanyar zuwa wajen sarkin musulmi lokacin an kamo imamu ahmad an taho da shi wajen sarkin musulmi an kama su tare da muhammad bin nu an gani wato akan hanya ana jan shi akan hanya an gani wahala ya sa ya rasu tun kafin ya je wajen imamu ahmad bin a tun kafin ya je wajen ya je fada Allah ya dauki ransa an gani wannan mu duba tabaqatul hanabila mujalladi na daya shafi na 36 da siyaru alamin dubala mujalladi na sha 11 shafi na ɗari biyu da talatin 238 asali na uku Nu'ayin ibn hammad min khuzai akwai Nu'ayin ibn Hamad al-khuzai ya rasu hijira annabi na 229 رفض القول بخلق القرآن واتو yadda ya yi watsi da wannan mazhaba na cewa Qur'ani halitta ne Wasu wasujina fi ahli alwasi kuma an daure shi a kurkuku a zamanin alwasi billah a zamanin sarkin musulmi alwasik billah a lokacin ne aka kama shi aka daure shi wa mata fi kuma ya mutu a cikin kurkuku shi wannan bawan Allah Allah ya ji kansa azabe mu duba cikin ina siyago alamin nubala mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da casa'in da bakwai tarihu bagdad shi ma mujalladi na sha uku shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai azabe na hudu ahmad ibn nasar al-khuzai akwai ahmad bin nasar al-khuzai ya rubuta littafi na aqida wannan bawan Allah yana da littafi as-sunna wanda inda ya rubuta aqidinsa da manhajinsa a wato wannan rayuwarsa gabaki daya shi ma wannan bawan Allah malami ne salafi ya rasu hijiran annabi na 231 أعلن عدم موافقته لقول بخلق القرآن يا فتو قرو قرو فاقويوا رشن قويا بايانسا da cewa ƙur'ani halitta ne ya fito ƙaro-ƙaro bai ɓoye ba faƙatalahu alwasik sai shi sarkin muminai na lokacin alwasik billah sai kashe shi wa qubi atrasu aka kulle mishi kai wa sulibat aka gici don kusan al'amarin ba karamin al'amari bane al'amari ne babba wanda manyan malamai suka sadaukar da rayukansu suka sadaukar da mutuncinsu domin kariya ga musulunci inda ce malamai ne na duniya da sun miƙa da sun miƙa wuya ga gwamnati ina fatan gani tun da dai mazhaban gwamnati ne idan ka goyi bayan mazhaban za ka yi kuɗi in ka ji goyon bayan mazhaban za a kama ka a azabtar da kai har sai an kashe ka sannan kuma za a hana ka karantarwa za a hana ka duk wani mukami na gwamnati in kana so a baka mukamin gwamnati ka goyi baya amma wa'annan zaratan malamai suka zaɓi azaba suka zaɓi ainihin goyon bayan musulunci akan me akan su miƙa wuya ga gwamnati akan mummunan aƙida na fasa gane wannan ashe wannan aƙida ba aƙidan wasa bane inda aƙidan wasa ne da malaman mu sun yi wasa da shi abinda za a kawo mutum a kullum shekara 20 kullum sai an bai bulala a dawo kuma a tambaye shi a ce menene ra'ayinka ka canza ra'ayi ya ce har ila yau har yanzu ina nan kan ra'ayi na daram alƙur'ani maganan Allah ne saukake ne ba halitta ba to irin wannan malamai suka sha wahala wasu an kashe su wasu an yi kaza wasu an yi kaza amma suka tsaya kyam to zai yi mu suna mu yi wasa da shi yanzu magabatanmu ba su yi wasa da shi ba to idan wani mutum yanzu ya zo maka ya ce maka ai wannan al'amari ba al'amari bane muhimmi ai maganar cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba siyasa ne kawai na zamanin imam ahmad yaya ya za ka wannan mutumin eh? za ka wannan mutumin ya san abin da yake a cikin addinin shi bai sani ba wannan matsala duk mutumin da yake dan salafiya ko duk mutumin da yake ahlus sunna wal jama'a baya wasa da shi littattafan aqida mu gabaki daya an rubuta ƙur'ani. maganan Allah ne ba halitta ba ne shi babu wani littafi da ya shiru akan wannan matsala din to tun da babu littafin da ya shiru akan shi mu ma ahalin suna ba za mu yi shiru ba mu ma za mu ci gaba da yin bayaninsa muna nuna ma yara tun daga yaranmu na naziri yaranmu na firamare yaranmu na sakandiri za mu gaya musu alkur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba kuma duk mutumin da ya faɗi saɓanin wannan ɗan bid'a ne shi ka'idan man kana ina fatan gane wannan to kun ga wannan shine Ahmad bin Nasar al-Khuzai wanda mu duba tarihu a tabari mujalladi na tara shafi na 125 siyaru alamin nubala mujalladi na tara shafi na 14 albidaya wan nihaya shi kuma mujalladi na goma, shafi na 345 thaniyan na biyu man wafaqa taqiyatan wa khawfan min al'uquba akwai wanda ya goyi baya saboda taqiya aqidan shi aqidan sauran malaman sunna amma ya goyi bayan gwamnati dan koran kada gwamnati ta azabtar da shi shi yana ganin ba zai iya jurewa bulala ba ba zai iya jurewa dauri ba ba kowane mutum yake iya jure wahala ba an gane to shi din nan da ya ga cewa ba zai iya jure wa bulala ba ba zai iya jure ma ɗauri ba sai ya goyi bayan gwamnati a zahiri amma ga hakika yana tare da malaman sunna ya goyi bayan su taƙiyatan wa kaufan dan taƙiya da kuma tsoro min al'uquba tsoron azaba ya sa ya goyi baya yahya ibn ma'in akwai yahya ibn ma'in babban malamin hadisin nan yahya ibn ma'in an gani yana daga cikin malamai na salaf da suka goyi bayan ra'ayin gwamnati ga zahiri amma kuma baya tare da gwamnati shi an haife shi hijiran annabi na 158 ya rasu hijiran annabi na 232 azhara alqawla bi ƙoran ta taqiyatan ya bayyana da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne taqiyatan lakinnahu kana min ahli sunna sai dai ya kasance daga cikin ahli sunna shi malamin sunna ne malamin salafiya ne amma ga dalilin da yasa ya faɗi wannan magana yaro alamin nubala eh mu duba sayro alamin nubala tahzibul kamal mu duba littafin tahzibul kamal mujalladi na 30 shafi na 534 tarihu bagdad mu duba tarihu bagdad mujalladi na 14 shafi na 278 sa'id ibn abdullah al-mahdi na shidda akwai babban malamin na sunna sa'id ibn abdullah al-mahdi رحمه الله وافق خوفا a تراجع Ya yi muwafaka saboda tsoro saboda tsoron za a azabtar da shi amma daga baya ya janye ya fito fili ya ra'ayinsa mu duba littafin maqalatul islamiyyin na abil Hassan al-ash'ari salisan man ab'ada anil fatwa dunan imtihanin auhar. Man man ubida kenan man ubida anil fatwa akwai wanda aka nisantar da shi daga fatawa aka ce to tun da ka yarda da ra'ayin gwamnati to mun hana ka yin fatawa A gane dunan tihanin aw harabin ba tare da an jarraba shi ba ko kuma ba tare da gudu ba A gane a asabi ishaq ibn rahawai eh, shi ne ishaq ibn rahawai sabata wa kana fi khurasan eh ishaq ibn rawiya wato an haife shi hijiran annabi na 161 wato ya rasu hijira annabi na 238 shi ya tabbata kuma ya kasance a cikin garin Khurasan bai gudu ba ya tabbata akan aqidansa kuma ya tabbata a wannan gari bai gudu ba walam yujbar mubasharatan kuma shi ba a tilasta mai kai tsaye ba ita gwamnati ba ta bi shi hawan nan gari ta tilasta mai kai tsaye ba walakin muni'a min al-fatwa sai dai an hana shi fatawa aka ce kai isa bin rahawai daga yau kada ƙara yin fatawa tunda mun san aqidan ka aqidan yan salafiya ne to ba san mu ji fatawan ku suka hana shi fatawa an gane to yanzu inda a wannan zamanin ne aka hana malami fatawa yaya karantar wani komai irin wannan karantar wanda muke nan ba zai yi ba ko babu wanda zai bi shi gida kai ko za a bi shi ma ce aka raba kalla ina da fatawa in ya bayar za a kama shi sai ba kafin ba ganshi ba an gani ita gwamnati a wannan lokaci tana da ƙarfi wanda in ta ce ba ka bari ba ka bari ba za ka tafi lahira Ko babu wanda zai kwace ka an gano wannan ko to an hana shi fatawa kuma ya hannu bai tashi yin fatawa ba sai lokacin da gwamnatin wannan ya zo wanda yake mai adalci daga cikinsu ya sunan shi al-mutawakkil zamanin shi shine lokacin da ya dawo da fatawa amma da ya ce zai yi fatawa to zai tafi lahira ku fahimci wannan ko to kaga irin yadda hukuma ta ɗauki mataki aka takure malaman sunna aka hana su gudanar da da'awansu ita kuma mutazila ta ci gaba da walawa a wannan lokacin idan kai kana da wannan haƙida na mutazilanci za ka yi wa'azinka cikin kwanciyar hankali kuma ka samu goyon bayan gwamnati a baka babban mukami a gwamnati sannan kuma manya-manyan masallatai naka ne duk su suke wa'azi a manya-manyan masallatai makarantun zaure makarantun ainihin ƙananan yara sai da aka yi shekara da shekaru malaman suna ba sa walawa duk wannan gaba ɗaya aikin wane ne wannan aikin manya-manyan malaman mutazilawa zilawa su suna ganin fada da malaman sunna ba zai yiwu ba in an ce za a yi fada da malaman sunna fada ne na hujja da dalili in an zauna an ce a tattauna gaba da gaba tsakanin malaman sunna da malaman mutazilawa malaman mutazilawa ba za su iya nasara kan malaman sunna ba sun san da haka to yanzu ya za su yi sai suka hada malaman sunna da gwamnati sai suka kama gwamnati suka shige ta sai suna ba gwamnati shawarwari cewa a kama malaman sunna a tilasta musu su kudurci ƙidan biri'a. idan ba su yadda ba a hana su wa'azi kaga tanan ne za su samu daman da kusar da da'awa ta sunna su kuma su ci gaba da yi to duk wannan kokarin da suka yi suna so su kashe sunna sun samu nasara ba su samu nasara ba Allah ta'ala a haka din sai da Allah ta'ala ya taimaki sunna kuma Allah ta'ala ya karya su saboda malaman sunna na wannan lokaci sun tsaya sun bi ka'ida wani ka'ida suka bi ka'idan nan na asabaru ala a a'imma yin hakuri akan zaluncin shugabanni inda misalin irin malamanmu ne galiban 'yan najeriya a ce an kama wani malamin sunna akan malamin ya bada wani fatawa na addini to me zai faru za a ce wallahi za a fito a yi zanga-zanga za a haukan mumbari a yi zage-zage a haukan mumbari a yi ihu to duk irin wannan a wannan zamanin ba a yi ba a wancan zamanin imam ahmad an tsaya ne ana ta addu'a an tsaya ne ana ta istighfari ana ta ainihin tuba zuwa ga Allah ana ta komawa zuwa ga Allah ina fatan gano wannan wanda malaman suna dama suna fuskantar zalincin shugabanni da mai da bindiga suna fuskantar zalincin shugabanni da tuba da istighfari an gane ko da komawa zuwa ga Allah da gyara kurakuranmu da zaran muna tuba muna istighfari muna komawa zuwa ga Allah muna gyara kurakuranmu sai Allah ya kawo mana gyara ta inda babu yi zato ba yanzu kai a tunaninka kana ganin ahalus sunna za su samu nasara a wancan lokacin inda malaman sunna gaba ɗaya an daure su wasu malamai sun gudu wasu sun mutu ai za ka yi tunanin sunna ta mutu bid'a ta yi sama amma lokaci ɗaya da Allah ya ga cewa malaman sunna sun ɗaya sun dabbaka sunna yadda ya kamata sun yi biyayya ga Allah da manzo kamar yadda ya faɗa Allah sai ya kawo musu nasara ta inda ba su yi tsammani ba daga cikin sarakunan sai aka samu ɗaya daga cikinsu ashe yana nan yana goyon bayan ahalin sunna an gani yana nan yana goyon bayan ahalin sunna kawai yana zuwa da sauran sarakuna suka rasu yana nan yana ta kallon su da gwamnati ta zo hannunsa kawai sai fara gyare-gyare gwamnati na zuwa hannunsa farkon abin da ya fara yi sai ya yi ilani cewa a sani malaman ahalin sunna su ne malaman shi yace a fito da imamu ahmad bin hanbal sannan ko baya son ganin malaman biriya a fadan shi duk wayannan manya-manyan malaman biriya din sai da ya kore su gaba daya ya zo ya sa aka fito da imamu ahmad daga kurkuku sa'annan kuma ya zo ya ba imamu ahmad mukami cewa imamu ahmad yanzu shi zai ringa interview duk wanda imamu ahmad ya yi ma interview shi za a ba mukami na gwamnati shi za a ba shi daman karantarwa a masallaci ko abin da ya kama da wannan daga nan aka kashe ainihin mutar zilawa. sai da suka yi shekaru ɗaruruwa ba su motsa ba shekaru ɗaruruwa ba wanda mudin nan sai azabtar da mu ba su wuce shekara talatin ba to wani zai ga shekara talatin din nan akwai wahala sai da suka shekara ɗaruruwa ba su iya motsawa ba su mutazila wanda ina tunanin tun daga wani tsakiyar lokacin har yau ba su ƙara motsawa irin motsawa da za a san su da kyau ba su zilawan. suka motsa amma da wayo-wayo an gane za ga mutum zai zo sai ma da awon shi ahalu sunna ne in yi maka da awon shi ahalu sunna ne a hankali a hankali zai ringa jeho a kidu ya ringa jeho a kidu an gane kaga mutum yana da awon sunna sai ga yana inkarin wasu hadisai ingantattu na manzan Allah ko mutumin da yake da awon sunna ya zo yana inkarin hadisai yana wasayi al-bukhari izgiri wannan mutum bai shi dan alaman gane ahlus sunna mutunta hadisi duk mutumin da zaka kawo mai hadisin manzon Allah ka ga yana ma hadisi izgili yana kiran hadisi bola to wannan mutum ba ahlus sunna bane ko da ka gashi da gemu ko da ka gashi kullun ga gemu yana sanya hannu a kirji yana sallama biyu yana zaman istiraha yana kaza ba ahlus sunna bane dawa menene sunna hadisi me ahlus sunna mutanen da ke mutunta hadisi to mutumin da za a kawo mai bukari ya ce bola a kawo musulun ya ce bola ya fifita ra'ayin wani malami akan hadisi ingantacce wannan mene da shi mutazila har yanzu akwai mutazilawan amma irin karfin da suka yi a wancan lokacin ne babu kaga duk garuruwan shi'a suna daki da mutazila yan shi'a su suna cewa Al-Qur'ani halitta ne a gida mutazila ne an gano wannan ko yan shi'a suna cewa wannan qur'anin da muke karantawa ba maganan Allah bane ɗan shi'a suna inkarin kaddara ba su yarda da kaddara ba aqidar mu'tazila ne da abin da ya kama da wannan ku fahimci wannan ko to har yanzu a wannan zamanin akwai mu'tazilawa har yanzu a wannan zamanin akwai jahmiya sai dai mutum zai dinga gamuwa da su ne ɗaiɗaiku ku misali an gane sauran ka ce a najeriya akwai eh a najeriya akwai mutazilawa menene alaman gane su inkarin hadisan manzan Allah da kuma inkarin cewa ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne shin ba masu inkarin wannan? a gidan waye mutazila kwana-kwanan wani bawan Allah yake cewa imamu malik a ƙidan cikin ƙur'ani a tawakko ko ba ka yi ce ba shin maganan da ya faɗa ya yi daidai da abin da ke cikin littattafan malikiya kaga sai ya ɓoye da maganan imam malik amma kuma sai yayi magana da ka aqidan malikawa gabaki daya alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane duk malikawa sannan ga littafin risala ko mun karanta a littafin risala mai risala bayan ya faɗa a risala ya faɗa a cikin sauran littattafansa cewa ga aqidan da Imam Malik ya mutu akan shi wani aqida Imam Malik ya mutu yace Imam Malik ya mutu akan cewa Qur'ani halitta maganan Allah ne ba halitta bane yace duk mutumin da ya karyata wannan ya kafirce ma Allah mai girma malikawa sun fi kowa zafi kan matsalar ƙur'ani ma su a mazaba malikiya duk wanda ce qur'ani halitta ne jini shi ya halitta kuma an ce masu tawakkuf masu su ne mafi sharri a mazaba malikiya masu cewa imam malik bai ce qur'ani halitta ba bai ce kuma ba halitta bane an ce su ne mafi sharrin yan bid'a to amma sai ga wani bawan Allah ya jingina wannan akida zuwa gawa zuwa ga Imam Malik kaga wannan ba karamin kuskure bane shi to shi yasa ya kamata mu san mazhaban mu a gani din ba haka ba da mazhaban ka za a cika da yaki shi yasa mu yan salafiya muka ba da muhimmanci wajen karanta littattafan malikiya din domin kada a zo a yi mana ƙarya da Imam Malik an gani mafi yawan mutanen da ke kawo maganganun imam malik kariya suke masa in eh, sai ake yana cikin utubiya in ka je ka duba utubiyan ko kariya ne an gani shi ya sanya ku duba doktorul qiyas idan zai yi magana kan wa malik yana kawo littafi zai kawo littafi yasa kullum muke kalubalantar su in zai kawo mana cewa malik ya ce ya kawo a cikin littattafan malikiya an fahimce na yi ya kawo a cikin littattafan malikiya ne da wannan ne idan mutum zai ce ainihin ga maza ba malikiya ya kamata duk maganar da mutum zai yi shi akan reference ko ba ka ba to babu wani ba maliki daga cikin malikawa na zamanin magabatanmu da suke da wani ra'ayi kan ƙur'ani in ba ra'ayi magabata ba ina ba san gane to amma abin mamaki yanzu da ya tabbata jama'a shine irin waɗannan masu wannan mummunan aƙida a wannan zamanin sai kuma a samu wai wani malami yana da awon suna ya gayyaci irin wannan su yi daura ko su yi muhagara. Hmm? shin ya kamata mutumin da yake da aƙida na motar dila yana da aƙida na jahamiya sai kai kuma kana da awon suna sai ka gayyace shi ya je yi muhagara a matsalacinka kuma in ka gayyace shi ya je muhadara sai kuma ka dinga yaban shi eh shin ya halatta mutumin da yake da aqidan bid'a ka gayyace shi ya zo yayi muhadara kuma ka yabe shi ka nuna cewa mai ilimi ne mai tsoron Allah ne mai gudun duniya ne ka yadda da aqidan shi ya kamata in ka gayyace shi in ya gama daura ko muhadara ka yi wa mutane bayani ni faɗan salafiya ne wannan da na gayyata aqidan shi daban nawa daban wannan shi ne abin da ya kamata ainihin dr bashir al alfurkan ya yi lokacin da dr bashir al alfurkan ya gayyaci dr gumi ya kamata ya ce to gaskiya dr gumi ba ya son hadisan manzan allah ne yana son hadisi dr ah, bashir yana karanta bukari yana karanta muslim kuma yana mutunta shi yana karanta muwasa to amma dr gumi kuma yana fada da bukari ko da wasa dr gumi bai taba karantar da bukari ba kullum in zai magana game da bukari sai dai suka da cin mutunci ina fatan gane wannan to in ya gayyato shi muhazara, domin ka gayyato mutum fa mai hadari ya zo masallacin ka yayi karatu baka gaya wa mutane a gidan shi ba kamar kana gaya wa mabiyanka ka yarda da gidan shi ne dole ne in ma kada ka gayyato shi ko kuma ka gayyato shi ka gaya wa mutane gaskiya zai iya yi wa kila dr bashir bai san akidan dr goma ba kila ya sani to in ya sani menene ya sanya ya gayyato shi kuma ya yi shiru har ya zo yana yaban shi to kenan nan gaba zai zama to idan da gaba shirya yabo wani ba za mu yadda ba in ya ce mana wannan mutumin kirki ne yana da akida mai kyau za mu ce an yafo wannan wannan taskiyar naka za a yadda da shi tunda da duk mutumin da ya san dattagumi in kana neman mai faɗa da hadisi dattagumi da kan gaba sai dai yanzu da masu suka yi shigo eh masu suka shi ne za mu ce yana gaba da dattagumi a wajen faɗa da hadisi dattagumi ya ɗan raɓe da wasu hadisai na malikiya duk hadisin da baya cikin mazawa malikiya ya ce bola ne sannan kuma yana yana inkarin cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane yana inkarin dawowa annabi Isa yana inkarin kaza yana yana da miyagun akidu kala kala kala kala wanda yake inkari ina fatan gane wannan to ya kamata a ce dr bashir in zai yi ta'aliki to gaskiya na gayyato dr gumi duk da na san yana da miyagun akidu wannan shi ne gaskiya ba cin mutunci ba ne wallahi inda su na so za mu gaishe shi nan wallahi za mu gaishe da zuwa yi nan amma fa in ya gama zan yi ta'aliki wallahi zai zo ya gama lekcansa yadda na san dr gumi ba zai yi minti goma yana da awa ba bai yada gidan shi ba ban taba ganin an gayyace shi an gane in zai zo insha Allah yana kwana ya kwana sai ya shigo ya faɗi magana sukan hadisin nan da maganar mazhab shi ne babban da awon shi maganar mazhab da sukan hadisi in ya gama sai yana wa ai eh, mun taba haduwa da shi a nan hayar gasa ga dr gumi gani ya zo gaba daya ɗaliban shi muna nan zaune ina ganin ga malam usman nan taro ka je da malam usman da malam abdullahi da malam abdulmumi mun je aka samu wani ɗan sa yana aka rawa Allah da na kuje gaisa da malam ba na ce da zai zo da ni ba na ce na yi sallama dole sai na je na gaida malam na yi sallama ga kowa bai sa baka jin gaida sauran mutane ba na yi zamana aka zo ana so ba daga in wane ya gama muhazara a bawa ne in wane ya gama a ba ne ni ne ya kamata a ba na uku shi wannan bawan Allah ya rike speaker don bai son in yi magana wallahi ya rike sai shi wanda ya gayyace ni barista Aisha ah, malam wane mun gayyace shi nan wajen sauka don yayi magana me yasa baka bashi dama yayi magana ba dama yana daga cikin wanda zai yi magana ai ban sani ba sai to gabatar da shi to sunan ma da ya kira ba za a gane ni ba ne ya ce ko ya haya sile waye wala ya kasa kiran sunan Ko wani tsaban kiyayya na fasan gane wannan to kaga da ya zo wallahi da aka ba shi dama ya magana shi da turin kiyas a nan zo yana so ya yada da shi ya kasa wallahi yana so ya yada aqidan shi ya fara magana mazhab haka ya gama kwana kwana kwana kwana jama'a dai mazhaba na da amfani kaza ya dai gama kwana kwana bai iya fitowa ya yi soke soke ba duk wanda aka bani kawai abinda na iya cewa shi da yanzu ke to malam kaga dai lokaci ya wuce ban san za ka yi ba to dan minti biyar nake to a cikin minti biyar na dan bayanin da zan kawai shine muhimmancin riko da hadisin manzon Allah ba shi kenan ba yace babban abin da yake kira zuwa ga al'umma musulunci shine qur'ani hadisi ati'ullaha wa ati'ur rasul an gane so raka mu karanta da yaranmu su san bai alkur'ani su san kuma darajar manzan Allah ta hanyar bin hadisi assalamu alaikum sako ya isa shi ya kasa isar da sako shi na bin masa kun gane ta saboda kaga ashe wannan dauran da aka gayyata ba karamin barna bane gaskiya tsakani da Allah Dr. Bashir barna mai girma har ya yadda a zo a yi muhadara a masallacin shi sannan kuma ba ma waye shiru ba ba shuru fa ba ma ya koda shi ya koda shi ya koda shi ko da mutumin da yake da farna irin wannan farna ne ga addini Allah shi kiyaye insha Allah wa alaikum salam Thank you. gaskiya ne wasu malamai za ka cewa kullum sai ce mu haɗa kai mu manta da bambanci shine za a samu cin nasara amma wa'ancan malaman sun iya da su haɗa kai da mutazila ko sun iya da su haɗa kai da mutazila sun tsaya akan ra'ayinsu na sunna har an kama su an kulle to amma yanzu malaman yanzu tana ma neman yan bid'a ne a zuwa haɗa kai shi kuma a wancan zamanin ana tilasta wa malaman mu ne sai an haɗa kai dole sun yarda Allah shi kiyaye hmm. na'am wallahi abin na ban mamaki abin da ke bani mamaki da nake yawan maimaitawa shine inda yan dariƙa ne suka yi laifi nan take za a yi musu raddi yanzu kalli masu suka kullum sai an bai raddi in ka duba social media malamai suna kun ishirin akan masu suka amma kafin ka samu wanda zai madarta kuma raddi guda daya a cikin kungiyar izala za ka sha mamaki to me yasa na ba bambanci mu a wajen ahalus suna dr gumi ya fi masu suka haɗari saboda a masallacin ahalus suna yake karantarwa shi kuma masu suka kowa ya san dama ɓatacce ne shi masu zaka ko da baka yi wa'azi a kan shi ba an san dan alaka to ne to shi kuma wannan yana zuwa za ga an miƙe ana bashi mutunci ko ba a gaya ma kowa mummunan aƙidan shi kuma yana nan yana ta diban samari yana tusa musu mummunan aƙida ina ganin akwai wani bawan Allah yana ga za ku iya tunawa ana cikin ana raddi lokacin da ake raddi lokacin da yayi wata magana sai wani ya kawo hadisi sai ce wannan hadisin kuna ku ya kawo ai bola ne wani abin da ya faɗa kenan yanzu ya tarbiyyantar da mabiyansa wallahi hadisi bai da mutunci ba za ka iya kawo ma ɗalibin da guma hadisi ingantacce zai ce bola ba za ka jahili ne fa bai karatu ba amma an koya mai kawai makami kawai duk hadisin manzan Allah wanda ya saba mara ayi shi bola kuma irin wannan ya kamata a ce kungiyar izala ta dage ta hada wa'azin kasa a babin adalci ta gaya wa mutane akidan shi bai dace a ce ana ganin tare da shi ba ganin malamin sunna tare da dr gumi gaskiya hadari ne wa salam sun sani sun sani wai abin da ya faru dan malam ne na ne sun sani saboda kasancewar shi dan malam ne in an faɗa an ci mutuncin malam a cewansu eh a kwarai to an shi ne gaya ma sharrin eh. ai da tabashir in bai gyara ba duk sanda ya faɗi magana kan wani ba za mu yadda ba an gane abinda da tabashir ya gayyata shi ma kawai guba ne gayyata shi zuwa ga masallacin shi guba ne sai dai in shi ma yana da aƙida fa irin nashi sai dai fa in shi ma ɗan ikwan ne kasan su ɗan ikwan su ba su da bambanci aƙida, kowa na su ne zai iya yi wakila da tabashir yanzu shi yana goyon bayan ra'ayin ikwan ne Allahu a'lam in yana goyon bayan ra'ayin ikwan ne masu ganin cewa da yan ɗariƙa da yan shi'a da yan ƙalaƙa to duk ɗaya ne an gane ba bambanci na ta'awun da fi mata faɗin alai to gila haka ne amma an ba haka ba wallahi gayyatan nan gaskiya ba karamin hadari bane to ba ma gayyatan ba kuma ta'aliqin yi wani irin ta'aliki ya yabe shi ya kuranta shi kamar yadda na taba gani ni ina gan kamar malamai suna da tsoro ne ko wani abu ya taɓa faruwa a nan kirkinau akwai doktor akwai profeso makari ya kai ziyara zuwa ga wani malami mai da'awan sunna mai zafi wanda ake cewa mai tsoron Allah ne ina ga kowa ya san abin da ya faru lokacin profesor madari sufi ne shi ya kawo ziyara zuwa ga malamin kaga yadda malamin ke kurinta profesor madari irin ku ne malaman da ake so masu tsoron Allah irin ku ne yan kaɗan daga cikin malaman da aka rasa irin su kuma gashi a gaban ɗaliban shi yake ta kuranta shi to wai ko dai idan ka zo gaban sai su ji tsoro ne amma a can bayan sai su yi rabi wallahi da profesor madarin da malamin haka suka yi sama juna yabo kuma su matsari ya bai shi cewa gaskiya abin musamman ya kama wancan ya kama malamin da ke da awon sunnar ziyara aka kai shi ya ga ayyuka irin wannan aiki da kake yi ba karamin aiki bane da wuya a samu malamin da mai tsoron Allah zai wannan aiki kaza shi ma fa yace ai irin ku da kada da kyar a samu irin masu tsoron Allah masu gudun duniya masu ambatan Allah to kaga irin wannan malamai wanda suke da irin wannan tabi'a wanda za ku ga suna kuranta ɗan bidi'a to kamar suna tallata wa ɗalibansu ne ‘yan bidi'an ba su da laifi wa'alaikun salam mm-hmm. oh, muka ne muke suka masu suka? na ce muka ne muke sukan masu suka muke sukan ɗahir bauchi na ce baka banki magana na malam an ce muka ne muke suka muke suka masu suka muke suka ɗahir bauchi muka ɗai an yi itifaki eh, a can ko idan muka soki ɗahir bauchi madalla in muka soki masu suka madalla amma an muka soki na cikin gidansu shine ake cewa mu fitanannu ne kenan da wani ma'auni suke aunawa ma'auni na san rai da ƙabilanci eh na'am malikun alaikum salam wai ce kuma sun zuna lafiya da suka baya la'ila ilallahu Eh? sun zana lafiya da tsoron yan shi'a masa la ila ila lau me suke nufi da maganan maganan ma ban ma maganan bane a sassa ta mawa doktor kadai ko kuma da sauran yan dariƙa da yan shi'a ko duk wannan biriya a sassauta ne kawai yau in an ce duk yan biriya a sassauta zai iya fahimtar magana.

waɗanda su zuwa yanzu sun ƙara kawo mana kafa kalan da su suna zuwa saboda yanzu suna ganin kamar duk sai hmm. kamar shi malam usman yake fito da maganar shi bayan yanzu ai an sassauta me ake yi ka a jera daji ga masu suka a jera daji ga ɗayar bauchi a daina raddi ga 'yan shiya ko su waye ne su wane ne ake so a daina musu raddi ya ban gane ba ne ok duka to a daina din bunji a daina din eh ba daina ba ka dinga sauraron social media ka gani sun daina ai za ka fahimci cewa ba wai suna nufin a daina raddi ba mutum ɗaya suke nufi a daina mai raddi ya tura wa wasu suka duk da ya je ya yi karatu ya tura mai tambayoyi a kai tambayoyi dari da ya shirya akwai wa'azin kasa da aka yi akan masu suka malam kuma aka kuma duk wa'azi da waya ayi wa'azi uku hudu baka samu raddi akan yan kala kasuwa me zaka ce to magana magana bai fito fili ba a daina raddi sai ka ce wane ne za a daina maraddi Allah ya sauke Tuka ga, shi dai musulunci bai ce a sassauta wa bidi'a ba duk inda bidi'a yake ko ɗanka ne ko jikanka ne ko babanka ne inda yana kan bidi'a. dole sai ka yi raddi ga wannan shi ne ka cika ahlus sunna amma mutumin da zai yi raddi ga wasu bangare saboda ba nashi ba ne, ya yi raddi ga aƙiƙin raddi ga wasu bangare saboda nashi ne to gaskiya wannan bai cika ahlus sunna ba shi ne. yi toshi da zuwa muhadara don an buɗe masallaci ko za a buɗe eh. ko kuma gangado shi kawai ya zuwa buɗe masallacin ba tare da yayin muhadara ba Wani ne bi illa a bi illa ne ya zuwa yi muhadara shi ya fi illa amma duk sanda ka gaya toshi, ka gaya toshi saboda girmamawa ne to kuma mabiyinka na nan yana kallo cewa wannan malamin malami na fa yana mutunta daktawa ne tunda yana mutunta shi to ni ma barin mutunta shi to a hankali sai ya dauki akidan shi kai ne ka tallata akidan ai da ba dan akwai akwai ai tarihin imam eh, daru kudini ko daru kudini tare da dalibin shi daru kudini yana tare da dalibin shi me ya faru sai ga wani babban malami ya zo zai wuce sai daru kudini ya zo ya rungume shi ya rungume shi ya sumbanci hannun shi shi kenan bayan ya rungume shi sai malamin ya wuce sai ɗalibin yake tambayar malam aka lan wannan malami da daga ka rungume shi ka sumbance shi waye shi na ga ai duniya yanzu ba kamar ka wajen ilimi kana daga cikin imam a immatan na duniya jagorori na duniya sai ce wannan shine ainihin ibn fauran babban malami ne mai tsoron Allah mai kaza mai kaza sai ɗalibin yake tun daga nan sai na fara zuwa majalisun wancan malamin a hankali a hankali sai na kwaso a sha'ira a ashe malamin ba ash'ari ne shi malamin shi ne ya tallata mai wancan shi kuma da ya fara zuwa majalisun, sai ya zo ya ga ashe wancan malamin da aka ce malami ne mai ilimi dan sha'ira ne to sai sai wannan aqida sai ta mai shi ta ba shi sha'awa sai ya fada cikin wannan aqidan daga nan sai ya zama to ba ash'ari to shine ake maganan haramcin kana malamin sunna ka ringa tallata malamin bid'a haramun ne an gane ka zo ka gayyace shi muhazara kuma baka yi wani ta'aliki akan aqidar shi ba cin amana ne kuskure ne kuma Allah shi kiyaye subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk